da shi albani ya inganta a cikin sahihu targhib wa tarhib ya lamba ta 3301 cewa an ali bin abi talibin anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma zawwajahu fadimata ba a ma'aha bi khamilatin lokacin da annabi alaihi salatu wasallam ya aurar da fatima ga sayyidina ali an aika ta da gwado kamar mayafi kenan ko khamila akan ce khamila katifa ko kuma a ce khamila gwado ko mayafi wa wusadatin sannan an kai fulo min adamin wanda aka yi fulan shi ma na fata ne hashu lif hashu halifun shi cushen cikin fulan to kaba aka sa a ciki da mun san fulo akan yi na rimi mun sha kwanta akan fulan rimi in ya huje kawai ka ganka ka butu-butu akwai kuma fulan da cushen shama ciyawa ce ciyawa ake cusa a ciki katifa in kana in kana jujjuya dai kawai ka ji tsinke ya fito da cin katifa ya tsire ka kawai saboda cike take da da harawa da ciyawa ake cika cikin katifar an yi ta auduga ta ce mai dan tsada lokacin an yi katifar rimi an yi katifar auduga an yi karan gado duk waɗannan mun kwanta a kai da katifar rimi da ta abin nan da ɗan gadon nan bono ha aka zo kuma aka wai aka fara yin katifa irin ta bature ta roba lokacin za a siyo ta ita ma gata nan to saboda haka hashuha cushen cikin filan leaf ganyen wato yizga ne na dabino shi aka ciccusa aka ciccusa aka ɗinki wa rahayaini kuma an bayar da wato abin nan ɗin injin niƙa mun san da akan kai mata da injin niƙa guda biyu injin niƙa ɗin da shi ne wato abin nan ne dutse ne ɗaya a kwance ɗaya kuma na gurza durƙusa ake yi ana ana gurza tattasai da tumatiri a ɗebo a da shi a sake gurzawa can kuma an tare da kwano ko an tare da faranti a gurza a gurza a gurza in ya zuba sai a sake da shi a ta gurzawa a ta gurzawa da haka za a yi miya sai an gurje shi da mace tana ta kai ta tana gurzawa haka ake da shi ake yin abin nan wasa ƙa'in sai kuma aka bata jarka kamar ka ce wato salka ta zuba ruwa kamar irin randa kin nan an sha ɗora mana randa ta tukunya tukunya da randa da tulu haka ake kai amarya da su da abin nan har zuwa ake gidan amarya saboda za a sha ruwan sabon tukunya sabuwar tukunya a zuba ruwa a cikin ta da randa saboda randa sabuwa in aka zuba mata ruwa sanyi yake ka za a je a ce an je a sha ruwa mai sanyi a gidan amarya saboda an kawo mata tulu an kawo mata ruwan tulu da na tukunya da na randa to wannan saƙa ita ce rataye ta ake ita ta fata ce wa ni da kuma tukwane guda biyu waɗannan su ne kayan ɗakin na na fatima tabarma da fulo da dutsen niƙa da salka da tukwane guda biyu su ne kayan ɗakin na na fatima cin sahihu targibu wa tarhib shek albani ya inganta wannan ruwaya ta dubu uku da ɗari uku da ɗaya. saboda haka yanzu sai ka ji mutum ya ce to ni wallahi sai dai a fasa auren nan saboda ba mu da hali to wani hali kuke nema ga sai da nisa'il alami wannan fatima ta fi duk wata mace a duniya duk wata mace a duniya bata kai fatima ba duk kowace ce ma bata kai fatima ba hawa suna cewa to har khadija da aisha aka ce an an duba a bangaren matan aure to ai mata annabi sun fi kowace mace in an duba bangaren yaya kuma yayan annabi sun fi kowa so da in kace in kace mutlaqan to fatima kenan amma in kace ai tafsili sai a ce to kana nufin ah, da yar manzo Allah da matar manzo Allah kaga ai da bambanci a mata matan manzo Allah sun fi kowa a duniya a ya'ya ya'yan manzo Allah sun fi kowa a duniya to Aisha da Khadija sun fito ne cikin matan Annabi Fatima da 'yan uwanta kuma sun faɗo ne cikin 'ya'yan Annabi sallallahu alaihi wasallam amma aka ce mudlaƙan dan wata aka ce ita ce shugaban matan gidan aljanna to ai kuma ba ta da mataimakiya kaga kenan tafi kowa tafi kowace mace in ka dubi wannan ruwaya din wato nana fatima saboda jaraba da allah ya mata ta ci na cewa ita ce ta karbi ta'aziyar manzan allah sallallahu alaihi duka a cikin 'ya'yansa kuma allah ya ta karbi ta'aziyarsa bayan wata shida ita ma allah ya mata wafati haka wannan hadisi yana nuna mana sauƙaƙawa cikin aure da rashin tsanantawa da kuma a bar kowa ya daidai gwargwadonsa kada a kallafa wa miji abin da ba zai iya ba ko a kallafa wa mata abin da ba za ta iya ba kuma sannan ba abin kunya ba ne a yi aure na marashi da marashi akwai auren mai shi da mai shi ma'ana mijin yana da shi matar tana da shi sai aka sai a gwangwaje akwai auren da miji ne yake da shi mata da ba ta da shi sai ya gwangwaje ita kuma ta abin da ta iya akwai auren da ko mata ce take da shi mijin baya da shi shi ma ya bada abin da ya sauka su kuma su gwangwaje shi akwai kuma auren marashi da marashi to a nan ne fa ba ka da shi ba ta da shi shikenan sai a yi abin da ya sauka su kawo maka randa su kawo maka tukunya su kawo maka dutsen niƙa su kawo maka turmi da taɓarya a je nan a tsallaka nan iyakan na a a siyo maka katifan nan ta gefen titi ta rimi haɗo maka da lifin da da wato abin da a kawo maka ya kai ma yi abin da aka iya yadda ba su takura maka ba ka takura musu da haka a ce wai ai da aka tashi aurenta an yi kaza ke ba ki da gashi irin na wance ya zaki kitso irin na wance wa ya gaya miki da wance da wance ɗaya ne an ce mafi asarar lokaci da za ka yi a duniya shine lokacin da za ka tsaya kana kwatanta kanka da wani to mafi in kana da wani lokaci da ka lalata shi a banza shine lokacin da ka zauna kana auna kanka da wani na farko dai kai ba wani bane kai kanka ne so ya kamata ka karbi kanka a yadda kanka take ka yadda da kanka a yadda Allah ya ka kada ka kwatanta kanka da kowa dan wani ba zai zama kai ba kai ma ba ka zama wani ba wani ba zai ci arzikin ka ba za ka ci arzikin wani ba da haka Allah ta'ala ya rubuta ma kowa arzikinsa da wadatarsa da samunsa da iliminsa da lafiyarsa da shekarunsa wa umara bi katabi rizqi wa ajrihi wa shaqiyin aw sa'id saboda haka babban asara da mutum zai shine ya tsaya yana cewa yana auna kansa da wani in kuma akwai wani darasi da zaka ɗauka a rayuwa shine ka duba wanda ka fi ka duba wanda ya fi ka wanda ka fi lafiya kaga sai ka gode wa Allah ka fi wani lafiya ka fi wani imani ka fi wani ka duba abubuwan da yawa da Allah ya maka bai wa kowa ba to sai ka gode wa Allah amma kullum kana duba wanda aka yi masa fiye da kai to kaga ba kai da ranar godiya kenan domin har duniya ta kare ba za ka kamo kowa ba kuma ba za ka wuce kowa ba kamar yadda kai ma wani ba zai kamo kowa ba zai wuce ka ba kai ma duk irin abin da ka samu ka zama akwai sama da kai in ilimi kake takama wani ya fi ka in kuɗi kake ba takama wani ya fi ka in mulki kake takama ko me kake takama da shi a duniya akwai wanda ya fi ka wannan abin to kaga ranar da kake kallon wanda ya fi ka ba za ka ce wa Allah na gode ba da kullun za ka dinga tunanin ni fa ba a yi min iri kaza ba iri kaza hakka mutu ma baka godiya amma an ka duba a duniya wanda bai kai ka ba sai ka gode wa Allah an ka duba a lahira wanda ya fi ka sai ka ƙara ƙwazo tunda lahira waje ne na gasa da kuma gogayya ma annabi salatu wasalam ya ware musu ɗakin su a bayan ɗakin nana aisha uwar mumine ta ɓangaren arewa kenan da yake kallon babu jibril kuma akwai wata taga ko wata ƙaramar ƙofa da wato yake leƙuwa gidan annabi sallallahu alaihi wasallam kana son ka shigo gidan annabi zaka iya biwa ta nan to kuma wannan yana nuna mana wato mahaifin amarya ya kamata ya bada gudunmawa wajen takalif na auren yasa eh, ka abawa miji komai to yanzu saboda yanzu zaka ga ma a wasu garuruwan zaka ga taron dangi ake yi kowa ya bada tasa gudunmawa a taimakawa ango a sauƙaƙa wa ango a kuma a baya shi gudunmawa wani abokai su baya wani dangi su baya wani yan uwa su bayar wani abokan aiki su bayar har hada a gade an